Que Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie. Jawabin na sama da mintoci talatin da shugaban ƙasa isuf Muhammad ya yi wa al'ummar Nijar ya yi sane a albarkacin bikin cika shekarunsa uku da rantsar da shi akan madafan iko inda shugaban ƙasa isuf Muhammad a cikin jawabin sai ya ambato wasu daga cikin muhimman ayyukan da gwamnatinsa ta yi wa 'yan ƙasar Nijar da ma waɗanda ya ce gwamnatinsa na cikin gwagwarmayar ganin ta tabbatar da su domin more rayuwa da kuma kyautata wa al'ummar wannan ƙasa ta Nijar a yayin tsawon shekarunsa na mulki. Ko da yake da sauran rina a kaba in ji shugaban kan sauran wasu ayyukan da ke gamda muradan gwamnatinsa ta Renaissance. Shugaban ya bayyana jawabinsa ne a jimlace a fannoni daban-daban musamman ma fannin ilimi, kiwon lafiya da tattalin arziki da kumbatun karfafa tsaro a jamhuriyar Nijar. Inda a jimlace jawabin na shugaban kasar ke nuna cewa komai na tafiya daidai in banci wasu 'yan kankanan matsaloli waɗanda su ma ba na shan kai ba ne. ya zaka gani tsaye a wata unguwa da ake kira wadata ɗaya daga cikin unguwannin da ke birnin Yamai a yayin da muke karfe goma ba 'yan mintoci na dare jim kaɗan bayan jawabin shugaban ƙasa mai girma isufu muhammadu na ci karo da ɗaya daga cikin 'yan adawan nijar kuma bisa ga dukkan alamu ya saurari jawabin na shi shugaban ƙasa barka da yau alhaji dudu barka ka dai ko ka saurari jawabin shugaban ƙasa na saurari jawabin shugaban ƙasa ban gamsu ba kwata-kwata da jawabin shi shugaban ƙasa saboda mi mu ba mu gamsu ba saboda farko waɗannan maganganu ne na siyasa mu so muka yi shugaban ƙasa ce daga yanzu wannan maganar da ya yi ya dauki niyya dan Nijar daga yau bai ya kwana da yunwa zuwa da gobe da yau ya kama da gobe dan Nijar ya kare ya kare kwana da yunwa ilimi dan zai zuba kuɗi a cikin ilimi ai ilimi zai zuba a cikin kiwon lafiya a cikin maki a cikin a cikin a cikin noma da kiwo mu mun tsatsa haka shugaban kasa zai yi sai muka wayi gari a yi mana zancen kwalta ya mana zancen eh, eh, hanyar jirgin ƙasa ya mana zancen abubuwa wanda mu ba zai iya gamsan ba. Daga bisani na tattaki har izuwa cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da ke birnin Yamai wanda na tarar da ɗimbin magoya bayan jam'iyyar ta PNDS tarayya sun kammala sauraron jawabin na shugaban ƙasa Isufu Muhammadu. To yanzu haka ina anguwar Zabarkan da ke nan birnin Yamai inda cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya take tare da ni akwai Alhaji Asmanu Muhammadu ɗaya daga cikin jigajigai na jam'iyyar PNDS tarayya da ke mulki. Ka saurari jawabin shugaban kasa wanda ya yi albarkacin zagayowar shekaru uku da sa kan madafin iko. Eh, alhamdulillah sai in ce na saurari jawabin shugaban kasa kuma jawabi mai armashi jawabi na gaskiya wanda babu karya a ciki wanda adda bayani tsintsa tantagariya na gaskiya saboda haka in ka ga mutum ya yi eh, kwankwanto a bisa hujjojin da shugaban kasa ya bada to ni sai in ce yana ma eh, kamar kwankwanto ko bai yarda ba da kamar abin da Allah ya yi sun da ko kana so ko baka so ka tabbatar da shugaban kasa ayyukan da ya gayi wa'anda ya yi ne ya gayi Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.